kamar da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na magabata na gari shin daga da kuke jinsa shehu malami shek malam dr muhammad musli ibrahim malami a jami'a musulunci ta alƙalam da ke can jihar katsina kan zo da yi mana bayani akan tarihin wato na umar allah kare da a gare shi malam bai kammala wannan tarihi ba don haka kamar yadda aka saba a yau ma allah ya so yarda sheikh malam dr musulun ibrahim zai dora akan tarihin da yake mana akan na umar allah kare da a gare shi muna fata allah ka da mu da abin da muke ji kada manta mutum alhawariyun su ne suka dauna kama ku shirin kamar yadda ake jin su a halin yanzu allah ya gafarta malam bismillah bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم bayan godiya ga Allah maɗaukin sarki yau ma Allah Ubangiji ya ba mu ikon dawowa wannan darasi namu mai albarka inda muke nazari akan sira ta halifa musulunci na biyu sayyidina umar ibn khattab amirul mu'minina allah ƙara da a gare shi uh, a darasinmu na ƙarshe muna magana akan siffofin wannan bawan allah da ayyukansa na alkhairi waɗanda muke fata kuma muke kira wa junanmu cewa ya zamanto muna kwaikwayo muna ɗaukan darasi mm. a cikin irin wannan al'amura wato ainihin sufofi masu albarka da ayyuka na alkhairi da bayan Allah sabon manzo Allah sallama suke wato ainihin sufantuwa da su abinda muka faɗa na ƙarshe la Allah shine magana akan siffarsa ta kishi da kuma wato ainihin hamasa da wato ainihin tsananin ƙoƙarin kare addinin Allah subhanahu ta'ala hmm. inda muka kawo yadda idan ya zo gurin da ake wasa ake wargi inda wato ainihin ya zamanto akwai wani abu wanda yake ya saba da ladabi to za a ga bacin ransa za a ga tashin hankalinsa kamar da ya zo tara na ga wasu daga cikin mutanen habasha suna wasa wato ainihin a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ranar idi ne yana zuwa sai ya wato ainihin kokarin ya watsa su wanda manzon Allah sallama ya ce masa a'a kyale su har ma shi ya bana na Aisha ta kalli wato ainihin wasan nan kuma nuna masu cewa dama addinin namu akwai lokacin da za a bar mutane su huta shakata musamman mata da yara da makamantansu sannan mun ji yadda manzo Allah sallallahu ya ce ya je aljanna a cikin bacci kuma aka nuna masa wata wato ainihin katafariyar fada ya tambaya ta wace ce sai na Umar bin Khattab ce yace to amma sai bai shiga ba ya juya da baya saboda ya tuna da cewa umar mutum ne mai kishi ya ga cewa kada ya shiga ya ga wato ainihin ko iyalin nasa lokacin da yake ya gama wata mace tana alwala tana ainihin wanke jikinta ko tana da wato ainihin wani abu na tsabta da gayu to amma sai ya ce sai ban shiga ba na juya da baya saboda umar na san mutum ne mai kishi ha umar din alakar da gare shi ya kuka yake cewa ya rasulallah ya alaika a a kan ka zan kishi ya rasulallah ai ban isa ba ban kuma wato ainihin kai matsayin da zan kishi a akan manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan kenan daga cikin sufofin na Umar wanda zamu duba yau shine sifar nan ta kirki ta arziki ta mutane masu adalci wanda suka san kimar gaskiya suka san cancantar gaskiya suka san alkhairin gaskiya duk inda take a nan suke nan suke ƙoƙarin zuwa nan suke ƙoƙarin nufata shine komawa zuwa ga gaskiya da karɓanta daga wajen kowane ne ƙarami ko babba in dai ka fahimci cewa wannan abin da aka faɗa ma gaskiya ne wannan abin da aka gaya maka alkhairi ne kai wanda kake a kansa ba daidai ba ne ba to wannan nuna cika ta hankali cika ta adalci cika ta addini to sai na Allah ya da a gare shi ya kasance idan aka gaya masa gaskiya ta bayyana a gare shi a bakin kowane ne aka tuna masa Allah aka yi masa wa'azi duk da tsananin nan nasa da kishin nan nasa da hamasan nan tasa da zafi-zafi to ba shi da tsanani kuma in yi fahimci gaskiya tana saɓanin ra'ayinsa ta tafi wata matafiyar daban ba tashi ba sai ya haƙura sai ya sauko sai ya miƙa wuya zuwa ga gaskiya domin dama ita ɗin ake nema Allah ƙara da gare shi misali a tarihinsa Allah ƙara da gare shi wani sahabi wanda yake yana da cikin mu'allafa ta ƙulubuhun da annabi sallama ya wato ainihin ja hankalinsu da dukiya aka ba su dukiya aka ja hankalinsu su fahimci addini su karba addini kuma ya karba addinin din to amma ya kasance mutum ne mai wata gaba gaba mutum ne wato ainihin wanda a jahiliyarsa ya kasance cikin jagorori masu tsanani masu ƙarfi mutanen karkara mutanen ƙauye to wannan abin yana tare da shi duk da tare da imani da yake da shi amma lokacin yakan samu wato ainihin kurakurai yana samun zamiya saboda tasirin da ya samu ya daɗe yana gwagwarmaya a wancan ainihin tsohon addini wannan abin ya masa tasiri bai samu wato ainihin fahimta ta wuri ba irin da wancan sahabbai da dama su manya suka samu wannan shine uyainatu bin hisn alfazari to akwai wani dan uwan dan dan uwansa shine alhurr bin qais bin hisn alhurr bin qais ya kasance a cikin makaranta ma'abuta alkur'ani wanda sai na umar allah karar da a gare shi yake kusantar da shi zuwa gare shi tare da cewa wato ainihin ba na babba ba ne ba ba daga cikin manyan mutane matashi ne kuma ba daga cikin wanda aka san su ta wani fuskar wani abu face dai wannan alkhairin da allah ya bashi na ilimi da karatun alkur'ani da fahimtar sunan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma su irin waɗannan mutanen su ne abokan zaman sayyidina umar a ainihin cikin mulkinsa su ne abokan shawararsa a gudanar da jagorancinsa to shi uyaina sai lallabo jikin ɗan ɗan uwansa alhur ya ce masa ya bina akhi laka wajihun inda hadal amir na ga kana da fuska kana da mutunci a wajen wannan sarki sarkin mumini fasta adilli alai ka neman min izini in haɗu da shi ka yi min iso zuwa gare shi qala sa'asta'dhinu laka alaihi fa adhina lahu umar sai ya nemi izinin kuma umar ya ce bismillah ya shigo ya samu lokaci da ya dace ya zauna a gaban sayyidina umar kurun sai ya karkace bakinsa sai ya ce هاي يا ابن الخطاب فوالله ما توطن الجزل ولا تحكم بي ولا تحكم بيننا بالعدل كاي ابن الخطاب كاو kawo abin da ke wajenka kai ba ka mana kyauta mai kyau ba kuma ka hukunci tsakaninmu da adalci aka ƙara ƙaƙa sarkin adalci sarkin kyauta sarkin alkhairi irin umar bin khattab allah ƙara da a gare shi a zo a same shi har gida har majalisarsa a cikin mutanensa a faɗa mashi irin wannan magana haƙiƙa wannan magana ta girmama fa umar hatta hamma bihi na umar ya fusata saboda irin wannan cin fuska da aka yi masa har ya nufi wato ainihin ya ɗauki mataki ya to ainihin ya sa a yi masa ladabi irin wanda ya dace da shi faƙala hulhur sai shi wannan ɗanɗan wannan sanda ya masa iso mai fuska a wajen sayyidina umar makarancin alkur'ani sai ya ce sai na umar ya amir mu'minin inna Allah ta'ala qala li nabihi khudh al-afwa wa amru bil urfi wa ard an jahilin wa inna hadha min jahilin yace ya amir mu'minina Allah fa ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ya Muhammad ka ɗauki afwa ma'ana ka gudanar da afuwa akan mutane ka dauke ka gabarin laifi ka yi rangume ga wanda ya ma kuskure wa amur bil urfi kuma kai umarni da kyakkyawan aiki na alkhairi wa arid anil jahilina kuma idan kaga masu wauta kaga jahilai ka ga wawaye sun yi maka abu ba daidai ba to ka ɗauke kanka gabarin barinsu ka rabu da su ka kyale su ya ce wa inna hadha min jahili kuma wannan mutumin da ya maka wannan ba daidai ba ya amir mu'minina duk da cewa baffana ne amma fa cikin jahilai mutane masu wauta mutum ne kamar na ce mai gaba-gaba zai iya faɗan magana yana da abin da yake so kurin zai a ainihin ya gwaba ya faɗi abin da yake cin zuciyarsa shi dai in so yake a bashi abin duniya so yake a bashi kuɗi kuma dama cin sabbin manzon sallama Allah ce min kuma da duniya wa min kuma da akhirah Allah ubangiji ya sufanta su ce a cikin sa akwai masu duniya akwai kuma masu son lahira yace thumma sarafakum annahum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum Allah ubangiji bayan ya faɗi abin da ya faru a yakin uhudu cewa ya bawa wato da cikin sahabbai akwai da suke son duniya ko masu lahira sai kuma ya ɗora kafirai a wuyayensu saboda wannan kuskuren nasu Allah sai ce wa laqad afa ankum amma fa Allah ya yi muku afuwa wallahu bi fadlin al mu'minin Allah ubangiji mai yawan falla ne akan bayan sa mu'minai nagari ana sahabbai a cikinsu akwai masu manufofi kala-kala amma fa rahamar Allah ta game su Allah ya san abin da suke nufi na alkhairi da ɗawainiyar da suka ɗauka da wahalar da suka yi da dakon addini da suka kawo wa duniya suka haskaka suka kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta da jinanansu suka kare shi da iyalansu suka kare shi da dukiyoyinsu kowa gwargwadon abin da Allah ubangiji ya hore masa wani da wannan wani da wannan wani da duka baki ɗaya to kuma sun suwa ba masumai bane ba suna kuskure suna son zuciya amma Allah ubangiji ya musu kudin goro da wannan alherin da ya gani nasu da wannan zaɓin da ya musu da wannan ainihin ikhlasin da suke da shi ga addinin Allah shi ya rinjayar sai ya sa Allah ubangiji ya musu afuwa ya musu gafara ya ce su yan aljanna ne radiyallahu anhu radu an duk su ne Allah ya gunji musulman alheri to amma in an kuskure dole a ce wannan kuskure ne kowa ya yi shi kuwa ko sahabi ne ya yi shi sai a ce wannan abin kuskure ne to sayyidina Umar ana an masa ba daidai ba kuma hur ɗaya daga cikin yan majalisarsa shi yake gaya mashi wannan abin ya ce ni wannan baffan nawa fa cikin jahilan da Allah ya ce in sun yi ba daidai ba a ɗauki kai gabarinsu kar a kula su kana ɗauki mataki a kansu a ƙyale su la'alla sa tuba la'alla sa gane la'alla ɗauke kan sa su fahimci daidai na'am wani lokacin ɗauke kai shine yake daidai da masu laifi kamar da wani lokaci kuma an kai mataki na shari'a dole ne a tsaye da haddi ko a yi ta'aziri gwargwadon abin da alƙali ko shugaba mai hukunci zai ga abin da ya dace a yi to shi anan yan 'yan majalisarsa sun ce masa ya ɗauki kai ya ƙyale shi shine abin da zai gyara shi shine maslaha wa arda an jahilin qala ibn abbas mai ruwaya abdullah bin abbas Allah ya kara da a gare shi shi da mahaifinsa ya ce fa wallahi ma huma umar hina talaha alaihi wallahi umar bai wuce ta ba wannan kalmar da wato ainihin aka faɗi wannan ayar da aka jawo umar da aka karanta ta bai ƙara kamai ba akan wannan fushin da ya yi fushi kuma an ba shi haƙuri da alƙur'ani an dakatar da shi an hana shi ɗaukan mataki mai tsanani da ayar Allah subhanahu wa ta'ala wa kana waqafan inda kitabillah ya kasance mai tsayawa ne inda haddin Allah ubangiji ya tsaye da shi a cikin littafin Allah to iyaka da aka aje shi iyaka da aka tsaye da shi aka sa masa waigi aka sha makance shi to nan yake tsayawa ya taka birki Allah ka yarda a gare shi za mu ga a wannan misalin yadda sai na umar Allah ka da a gare shi ya wato ainihin yi biyayya ga gaskiya ya koma zuwa ga gaskiya ya yi da ya miƙa wuya zuwa ga ɗaya daga cikin 'yan majalisar sauran da suke koma bayansa ne mabiyinsa ne talakansa ne a ilmance bai kai shi ilimi ba saka ɗalibinsa ne almajirinsa ne shi bai samu fala ta zama da manzan Allah sallallahu alaihi irin da Umar din ya zauna to amma da aka faɗi gaskiya sai ya tsaya sai ya miƙa wuya ya saduda kuma ya taka birki ya ɗauki wannan ayar duk da yake cewa ayar ba wai ta nuna cewa baki ɗaya ba ɗauki mataki bane akan mai laifi kuma yadda na ishara zuwa gare shi amma masu laifin kala kala ne wani ɗauke kan shi ne daidai da shi wani kuma shari'a ta ce a buge shi ko ta ba da dama a ɗauki fansa wani na akabtun fa'aƙi bi misali hukimtun bihi wala in sabartum lahu khairul sabiri saboda haka amma a nan wajen sai ya ɗauki ayar da aka gaya mishi bai ce to a wannan ayar ba ni ake nufi ba ai a nan wajen ba ni ake ba da irin ake magana ba kaza kaza a'a shi kansa ta tsayawa daidai inda aka kaya aya ta tafi ta karkata ko da akwai wani tawilin ko da akwai ta fassara to ba karamin wato ainihin girmama ba ne ga littafin Allah ba karamin karfa guya ba ne ga mai nasiha idan ya gaya maka gaskiya ko da kana jin ta akwai gaskiya da tafi ta ko da iyaka lokacin da aka faɗe ta ne ka saurare shi ka karɓe shi kai haba haba da shi in ya so daga baya sai kuma a ƙara nazari a ƙara tattaunawa a ɗauki abin da ake ganin ta shi fi dacewa to amma lokacin da aka maka aya ka sa ƙafa ka shure aka maka hadisi ingantacce ka sa kafa ka shure to lallai alama ce ta taɓewa alama ce ta rashin samun rabo ca mutum bai yadda da to ainihin wannan haske na alkur'ani ko na sunan maza sallallahu alaihi ba watakila ya ɗauki wani hasken da bai kai shi ba irin ya ce ko malam wani ya ce ko imami na wani ya ce ko shehi na wani ya ce inda aka ce Allah aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ai ba a wata magana kuma sai a tsaya inda suka tsaya to shine Bilabin Abbas ya ce kana eh, kana Umar wa kafan inda kitabillah yana da yawan tsayawa cak inda littafin Allah ya tsaye da shi kamar yadda muka gani a wannan kisar wannan riwaya tana cikin Sahihul Bukhari daga cikin misalan da aka ruwaito na irin wannan adalci wa gaskiya da girmama gaskiya da karbanta irin wani sayyidina umar allah karada a gare shi ya rabauta da shi shi shine wata rana ana zaune a cikin majalisar sayyidina umar allah karada a gare shi sai aka ji wari irin na iska ciki tusa a majalisar nan akwai mutane da dama saboda haka a cikin sa akwai jarir bin abdullah Allah kare da gare shi saboda haka sai umar Allah kare da gare shi yake cewa lallai ina azama ga duk wanda yake ya san yayi wannan iska ya tashi ya je alwala azamantu ala sahibi hadhihi rihi lama qama fatawadda ina azama ina wato ainihin karfafawa duk wanda ya san yayi wannan iska ya fitar da wato ainihin wannan iska ya tashi ya je alwala faƙala jarir to jarir bin abdullah albujali sai ya canza maganar ya mata wani salo na musamman ingantacce su ce ya amir mu'minin awa ya tawadda mu jami'an amir mu'minin kamata ya ce jama'a kowa ya je ya alwala maimakon kunyata wani maimakon a sa mutum ya shiga cikin wata irin damuwa wani ma mai karamin imanin zai bibita ya je ya sallar babu alwala wanda ba ma fatan a cikinsu za a sami irin wannan ba ma za a samu ba to amma mafi kyau sai a tashi baki ɗaya je alwala sai ka jira sai ya karkatar da magana ya ba da shawara a fakaice ya ce ya amir da aw ya ta wadda wadda jami'an kamata yi kowa ya je ya alwala فقال عمر رحمك الله نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام Allah Ubangiji ya maka rahama ya jarir kai shugaba ne a jahiliya kuma shugaba ne a cikin musulunci ma dalla da shugabancinka da irin shawarwarinka da irin wato ainihin fahimtarka ga jarir da bai kai umar ba Shi abin da ake so a nuna umar Allah kadar da a gare shi ba da matsala da duk wanda ya kawo masa gaskiya duk wanda ya kawo masa shawara mafi kyau duk wanda ya kare shi da wani abin da yake shine mafi a'ala to sai na umar yana tsayawa ba karami ba babba ba mace ba namiji duk wanda ya kawo masa gaskiya yana karban wato gaskiya a wajensa labarai a wannan babin suna da yawa na sai na umar allah kare da gare shi wanda yake kowa yana iya tuno lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya tashi tsaye yana wato ainihin fada ya rike takobi yana cakada. wanda ya ƙara na sulama ya tafi ya bar duniya ya tafi ne gana da ubangiji ya dawo kamar yadda musa yake zuwa je gana da ubangijinsa wannan saboda ƙaba ƙauna kamar zan faɗa a nan gaba da damuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da soyayya a gare shi ya kasa fahimta ya kasa tunano ayoyin da suke magana a kan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma da ainihin mai gidansa yayansa kuma wanda yake shugaban na abubakar ya zo ya jawo aya wacce take kowa ya santa kamar da shi wani gice amma shi kuma bai taba jinta ba sai a ran nan saboda haka sai ya to ainihin sai goyo su sanyi ya faɗi ya zauna ya kasa ɗaukan kansa da kansa ya dawo zuwa gaskiya ya shuru ya irin abin da dumi wanda ya rasa wani masoyi yake ya kukansa ya tashi ya je sallar da abin da aka sani a lokacin bayan ana ya bar duniya to wannan da yawa cikin tarin sai na umar inda ake gaya masa wata shawara ake gaya masa wato gaskiya wacce take saɓanin yadda shi ya zata kuma sai ya ɗauka ya aiki da ita wannan sifa ce mai kyau wanda ta cancanci shugabanni da manya saboda idan aka fi cewa kana da taurin kai kana da wato ainihin ƙarfin zuciyar da za a gaya maka gaskiya ka take ta to ba ma za a gaya maka gaskiyar ba sai a baka kai ta wato ainihin fadawa cikin kurakurai kai ta fadawa cikin munanan abubuwa har sai ƙarshen al'amari ya zo ya dagule maka ka shiga cikin damuwar da watakila ba ta da amfani a ƙarshen al'amari to amma shugaba in ya zama ta kuma saboda take fuskarsa akwai shimfiɗa ainihin fahimtarsa da sauƙi cikin mutane a ce masa ga daidai ga kuskure da an yi kaza da ba kaza ba su kuma sarakan aka samu masu hankali masu mutunci masu ilimi suka matse shi suka gaya mashi gaskiya to sai ga an gudu tare an tsira tare Allah ubangiji ya samu dace daga cikin sufafin sai na Umar akwai sufa ce wannan ta imani tana da alaka da wato ainihin wacce sufar da muka faɗa shine mutum ne mai sanya juwa'azi mutum ne mai sanyi ya ji zikiri ya ga an girmama Allah subhanahu wata'ala shi ne abin da faɗa a wancan wajen duk inda gaskiya take saboda gaskiya ake rayuwa domin ta ba don girman kai da ɗaukaka kai da samun martaba kai yasa ake rayuwar ba ana rayuwar ne don a daidai don a kyautata wa Allah kyautata wa bayan Allah to duk inda daidai nan take ko wani na gano ta ko wani na ne ya gano ta to daidai take zan ɗauke ta in aiki da ita wannan shine maganar sai na umar shine halin su shine ta'adarsu to a wannan shi ma misalin zamu faɗa wato kullun tunanin da suke yi su samu wanda zai gaya musu Allah ya tuna musu Allah ya faɗa musu wani abu na alkhairi na ambatan Allah na alkur'ani da makamantansu ya tabbata cikin tarihin sahabbai musamman sai na umar Allah ya da gare shi lokaci bayan lokaci idan sabbai suka haɗu sai su cewa abu musa ash'ari allah ƙara da gare shi ya kasance mutum ne mai sautin alkur'ani sauti na musamman da hammanzan allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya yabe shi ya ce lagada uti ta mizmara mai mazamiri ali daud muryarka kamar wata sarewa wani wato ainihin abu da ake busawa ake rerawa irin na annabi daud alaihi salam irin murya annabi dawud alaihi salam kenan wato irin ta Allah ubangiji ya ba abu musul ashari ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai na Umar idan saga abu Musa ko makamancinsa daga cikin makaranta a wannan ruwaya da ibn sa'ad ya rutu cikin at da isnadi hassan yakan ciwo abu musa yakan hada sahabbansa ya ciwo abu musa shawwiqna ila rabbina ka sa mana shauƙin Allah yi mana abin da za mu ji muna ƙaunar Allah mu tuna Allah mu ji muna son Allah subhanahu wataala sai musa sai ya karanta musu abin da Allah ubangiji ya so da cin alkur'ani wannan sifa ce mai kyau ta muminai sifa ce da ya kamata a dinga wasa imani da ita duk lokacin da aka samu dama wata rana Allah karar da a gare shi ya ce wa ka'abul ahbar ka ya ce masa ya amirul mu'minin أليس فيكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكمة فيقول عمر بلى ولكن خوفنا وتونا تشوى كعب الأحبار kai mana wa'azi ka gaya mana gaskiya ka tunatar da mu Allah sai shi ka abul ahbar ya ce a to ba akwai littafin Allah tare da ku ba ga sunnar annabi sallama ga hikimomi irin naku sai umar ya ce a'a wannan namun daban amma muna buƙatar wanda zai tsorata mu wanda zai karanta mana labarin wato ainihin lahira sai ka abu sai ya zauna ya dinga faɗan ahwal na alkiyama tashin hankalin da za a shiga na alkiyama ya dinga faɗin sufufi na wato ainihin kurfa-kurfa da lungu-lungu da zaure-zaure na cikin wutar jahannama wanda Allah Ubangiji ya sanar da shi kabul abada ya kasance malami ne wato ainihin littafan da suka gabata kuma ya kasance yana da kwakwalwar rike abubuwa saboda hadisan manzo Allah sallama da ya sani sai ya zamanto yana sharhin su yana bayanin su yana faɗin abubuwa masu ban al'ajabi masu tada hankali duk da ilimin su Umar Allah ya da gare su suna samun karuwar imani da hauhawar wato ainihin takawa a cikin zuciyarsu da wa'azi sai Umar sai ya zauna yusri lahu Umar sai ya zauna ya saurare shi ya wato ainihin wa mutriqur ra'sahu ya sunku yadda kansa muta'ammilun ma yaqulu ka'b yana nazari yana karatun ta natsu na abin da ka'ab yake faɗi sannan ya ce masa zidna ƙara mana ya ka'ab ma'ana akwai buƙatar mutum ya dinga samun ƙarin takawa ba mu ba a yanzu wataƙila idan ni ina karantarwa shi kenan ni kuma kullum cikin karantarwa nake amma ni ba na zuwa in je karatu idan ina wa'azi to kullum ni nake yin wa'azi ni ba zan ji wa'azin wani ba to su wannan manya-manyan malaman jagororin shugabannin sun kasance idan sun ga inda za su samu takawa to ba sa ainihin gazawa in sun samu wani mai wa'azi wanda yake gamsashe wanda yake mai iya bayani wani abin ba tarin ilimin ba ne ba iya bayanin da halatto da nasoshin wanda za su ainihin wasa zuciya su wasa imani su tada hankalin mutum ya bazama ya kara to ainihin danganawa wajen neman yardar Allah subhanahu wataala da yawan bauta a gare shi to shine abin da ake bukata kowane dan adam ya zamanto lokaci bayan lokaci ya ji alkur'ani daga waninsa ya ji wa'azantarwa daga waninsa wanda galibin mutane idan sun ji alkur'ani daga waninsu ko sun ji karatun waninsu ko sun ji wa'azin waninsu to ya fi tasiri akan wanda su suke yi da kan kansu an ruwaito ya shahar ibn timiyar rahimahullah ta'ala na yawan kawo wannan maganar cewa sahabbai suna kama hannun junansu mutum sai ya ce dan uwansa kumbina nazdadu imana tashi mu je mu ƙara imani tashi mu je mu ƙara imani ma'ana mu zauna mu tuna wa junan mu Allah subhanahu wataala to Umar Allah ya karar da a gare shi an ruwaito yana ɗaukan hannun mutum ɗaya mutum biyu daga cikin sahabbansa a zauna musamman zaman ƙarin imani zaman ƙarin imani ibn abi shayba ruwaito wannan duk da yake isnadin akwai 'yan magana amma ba mai tasiri ba ce ba cewa umar allah ƙara da gare shi yana cewa sahabbansa ƙun bina nasdadu imana ku tashi mu je mu ƙara imani sai a zauna dirsha kowa ya bijiro da wata ni'ima da allah ubangiji ya yi ko a tunano wani mawkifi na manzan allah sallallahu alaihi wasallama ko a tunano wani tashin hankali da ake jira a lahira ko da ke jiran mu a lahira idan mutane za su ƙara samun ƙarfin zuciya su ƙara samun dagewa lallai lallai su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai imani ya ƙaru watakila kowa ya shiga gida a wani ranar ba zai bacci ba sai iyaka inda ƙarfinsa ya ƙare zai zikiri zai sallah zai tunani ya istighfari zai shirya wani abu na alkhairi da zai yi gobe ko jibi ko baɗi to wannan abu ne mai matuƙar tasiri a cikin rayuwa kuma abu ne wanda yake yanzu mun shi da yawa mutum yana buƙatar ɗan wanda zai tuna masa Allah dan uwan da zai tuna masa wato ya kamata ya rayu ya gyara masa kurakuransa ya faɗakar da shi abinda ya rage shi a cikin rayuwarsa wannan ba karamin alkhairi bane ba kuma sahabbai sun kasance suna aikatawa har da shugabanni irin su Umar Allah ƙara yadda a gare shi an har ila yau wata rana sai na Umar Allah kara yadda a gare shi ya fito yana irin wannan yawon nasa na kewaye da yake da daddare domin ya ga yanayin da talakawan suke ciki to duk in ya je masallaci bayan sallar isha'i aka ɗan jira sai sallama mutane kowa ya fita masallacin nan a kula da shi a kulle shi kada ya zama to masallaci ya zama wani waje ne na abin da ke ba daidai ba mutanen banza da munafukai da barayi da masu raunar zuciya su samu wata matattara ta siɓanna a cikinsa shi yasa kiyaye masallaci da gadinsa tun zamanin sayyidina umar allah ya da gare shi ake yi to duk lokacin da ya samu mutane suna zaune bayan sallar isha sai a tafi gida saboda aje a ba iyali iyalai haƙƙin su kuma har ila yau to baya barin kowa sai in ya ga mutum yana yin sallah to sai ya kyale shi da sallar sa gurgudan hali sai ya shige ya ga wasu mutane suna zaune a cikin su akwai ubayyu bin ka'ab ɗaya daga cikin shugabannin makaranta a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Umar ya ce masa su wane ne waɗannan ya ce musu su wane ne waɗannan abinka da lokacin duhu sai ubai ya ce na faru min ahlika ya amiral mu'minin wasu 'yan jama'a ne daga cikin iyalanka ma'ana mutanenka ma'abotanka sahibanka sai gane su sai ce ma hallafa kun ba da sala me ya zaunar da ku yau bayan sallah an gama sallah kuma kuna zaune ba ku tafi gidajen ku ba sai ya ce ai mun zauna ne muna ambatan Allah jalasna nadhkurullah mun zauna ne muna ambatan Allah fajalasa ma'ahum sai Umar sai zauna tare da su sun maƙalar da ajinahum ilaihi sai cewa wanda ya fi kusa zuwa gare shi khudh bismillah fada'a sai wannan ya addu'a ya addu'a fastaqra'ahum rajulan rajulan yad'un sai ya dinga bibiyar su ɗaya bayan ɗaya suna yin addu'a wannan ma ya addu'a wannan ma ya addu'a wannan ya faɗi alkhairin da zai iya faɗa hattanta ha ilayya shi mai ruwayar yace har aka zo zuwa kansa ban ɗauko sunan mai ruwayar ba ce har aka zo kaina wa ana ila janbihi ni nake gefensa fa qala hat sai ce to kai ma bismillah fa husirtu yace sai baki na kasa magana wa akhadhani min ar-ra'dati afkal sai na fara ainihin makarkata matukan makarkata har umar din da yake jiki na alakar da gare shi yana ganewa ya gane cewa ina cikin makarkata sai ya ce mu lau an taqula Allahumma ighfir lana Allahumma arhamna dama cewa kai kawai ka ce Allah ya ji kanmu Allah ya mana rahama ma'ana kai ma kai addu'a ko da kalma ɗaya ce a wuce sannan Umar Allah ya da gare shi shi ma ya fara ainihin addu'a ma kana fil qawmi akthara dam'atan wala ashadda buka'an minhu babu cikin mutanen da suke zana babu wanda ya fi shi kuka ya fi shi zubar da hawaye Allah ƙara da gare shi wato ainihin a wannan lokaci fa qala iha al'ana fatafarragu su ce eh, to shikenan ya isa yanzu kowa ya tashi ya sannai to alhamdulillah masu haro muna fata kar ku sha'afa wannan shi na zo muku da sanin gidan ne kuma kuma radio da jihar Kano a cikin shirin na magabata na gari tare da shehu malami wato shehu malam Dr. Muhammad Musa Ibrahim babban malami a jami'a musulunci ke can jihar katsina wato jami'a ta kano fatan mu allah kamfa da mu da abinda muke ji ne kiwon tarihi sai na umaru allah kan gare shi kuma da muke faɗa muku kwamitin alhawariyun su suka dauna yanka muku shirin muna fata allah ya saka mu da alheri akrabaka allah dora mu shi allah kuma ya samu dace amin malam sai na umar allah ƙara da gare shi a wannan kissa da muka faɗa yana nuna mana yadda wato ainihin yake da ƙauna da bege da shauƙi ya ga mutane sun zauna suna tutuna allah subhanahu wata'ala da ya ga sahabbansa yan uwansa sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune suna zikiri na'am suna zikiri kamar yadda ruwayoyi suka zuga ga sunan mun karanta har guda kusan uku kowace an ce sahabbai suna yin zikiri ko dai a ce abu musul ashari ya karanta musu alkur'ani ko kuma a ce ka'abul ahbar ya wato ainihin tsorata su da Allah subhanahu wataala ko kuma a ce ku tashi mu je mu ƙara imani ko kuma irin wannan a ce yi addu'a yi addu'a yi addu'a to duk dai zikiri ne wanda ina nuna mana irin yadda su suke yin zikirin nasu ba irin yadda wasu mutane suke ganin yadda ake wato ainihin sha'awa ko ake da muradi irin na ɗan adam ba irin yadda Allah kuma suka koyar ba ake zikiri zikiri shine a zauna a tuna Allah a ambaci Allah ko a addu'a ko a wa'azi ko a katon alkur'ani gwargwadon abin da ya sawwaka ba irin yadda ake wato ainihin so ba yadda Allah ubangiji ya tsara yadda sahabbai suka aikata ba a samu sahabbai kamar da malamai suke faɗi suna taruwa su rera wani zikiri da ainihin murya ɗaya ba ba a samu sahabbai suna taruwa suna wato ainihin rera wasu waƙoƙi ba alƙur'ani sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wannan shine gaba duk abin da biyu bayan wannan wani abu ne da mutane suka samu abinsu suke abinsu to amma dai wannan shine karantarwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abin izina a nan yadda shi umar Allah ƙara da gare shi yake da sha'awa yake da shauƙi yake da wato ainihin so ya shiga cikin irin wannan yanayi kamar yadda muka gani hamma shi yake jawo wasu ya ce ku zauna ku mana ko yake koya wani yanda zai yi ci yi mana addu'a ka ce Allahumma gfir lana Allahumma irhamna shi ma na cikin tabaqatin ibn sa'ad kuma isnadinsa babu laifi da shi Umar Allah ya da a gare shi mutum ne mai yawan tsoron Allah mai tsananin firgita da razana wato da haɗuwarsa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma da ke manyan bayan Allah suna rinjayar da tsoro da fargaba tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa Allah Ubangiji na da yawan rahama to amma su suna kallon yadda yake kuma da tsananin azaba da tsananin damƙa in ya kama bawa da laifi to fakashinsa ya bushe to Umar bin Khattab ya kasance mai yawan tunani na haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala Anas bin Malik Allah ƙara da a gare shi sahabi matashi shi ma cin sahabbai ya ce na fita tare da Umar wata rana sai ya shiga wani lambu wani gidan gona sai na ji shi kadai ya koma gefe ba kowa sai bango ya kalla yake cewa a umar amirul mu'minin bakhin bakhin yanzu umar kai ne amirul muminina kai ne shugaban musulmi baki ɗaya wannan al'amari ya girma shi ne bakhin bakhin ma'ana wannan al'amari ya girmama yau umar kai ne shugaban muminai wallahi ya bunayya al-khattabi la tattaqiyanna Allah aw yu'adhibanna yake kansa wa'azi kai dan khattab ko ne ka ji tsoron Allah ka abin da ya kamata ko kuma Allah Ubangiji ya fata-fata da kai ya maka azaba mai raɗaɗi shi da kansa yake wa kansa faɗa yake jiyo kansa tsoron haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ta mutumin da yake da irin wannan yaushe zai ka tubara yaushe zai wa Allah ba jadi ba yaushe zai zalunci yaushe zai danna dukiyar mutane ba zai yi ba wannan shine hanyar da ɗan adam ya kamata ya yi wa kansa hasibu an fusa kuma an tuhasabu mutum ya kansa hisabi kafin a kama shi a masa hisabi shi da kansa ya tsaya kansa faɗa ya tuna haɗuwarsa da Allah subhanahu wa ta'ala ya tuna azabar Allah kuma ya kwaɗe ya ci rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wannan asarin yana cikin muwatta ta Malik kuma Ibn Sa'ad shi ma rawaito a cikin tabaqat isnadin ta sahihi ne Abdullahi ibn Umar da shi da Abu Burda ibn Abi Musa ashari wata rana suka haɗu suna wata magana sai shi abdullahi ibn umar yake cewa dan gidan abu musa al-ashari abu burda hal tadri ma qala abi li abika ka san wata ne da babana da babanka da suka hadu me suka tattauna babana ya ce babanka sai ce ban sani ba sai shi abu laiki fa inna abi qala li abika ya aba musa hal yasurruka islamuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hijratuna ma'ahu wa jihaduna ma'ahu wa amaluna kulluhu ma'ahu barada lana wa inna kulla amalin amilnahu ba'dahu najauna minhu kafafan ra'san bi ra'sin qala la wallah shi shi eh, sayyidina umar yake cewa abu musa yanzu aikin da muka yi kai abu musa musuluncin da muka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi hijira muka yi jihadi da abin da muka aikata kuma bayan tafiyarsa bayan babu hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shiryarsa wato take a zahiri zai ce mana ku yi ko ku bari wannan annabi ta kansa ya faɗa cewa shi aminci ne ga sahabbansa idan ya tafi sai abin da ake fargaba ya zo wa sahabbansa su kuma sahabbai aminci ne ga al'ummarsa lokacin da aka rasa su sai abin tsoro da razin sai ya faɗo wa al'umma to shi sai na umar yake ishara izuwa a gare shi na duk lokacin da wani babba ya faɗi shugaba jagora na ilimi na addini ya bar guri to fa abubuwa za su iya caɓewa za a samu matsaloli sai dai a kamanta sai dai a kwatanta sai dai wani jagoran ya ɗauki gabarin abin da zai iya yi amma dai ba bari a tsina shi duka shi ne nan shi sai na umar yake ce abu musa yanzu kana ganin musuluntar da muka yi da har da manzan Allah da hijirar da muka yi da jihajin da muka yi da aikin da muka yi duka zai tabbata a gare mu abubuwan da muka yi tare kuma bayan masu ya bar duniya zai zamanto mun sha da su ko ku samu ko ku gwara ma a ce da mun samu kafafan mun zauna wato ana ba cas ba as yana ganin cewa duk abin da muka yi tare da manzo sallama to yanzu bayan ya tafi muka zo muka samu wato ainihin abubuwa suka canza mana aka ba mu duniya muka samu dukiya muka samu bayi muka samu gonaki muka samu kasashe abubuwa suka faɗaɗa ga al'umma kuma mun yi abubuwa na kurakurai kuma mun sani a cikin wannan rayuwar to shi ne, za mu kai labari kuwa ko kuma gwara ma a ce kurin dai ba a cas ba ma'ana ra'asan bi ra'asin din ma'ana kurakuranmu a yafe mana su saboda wancan abin ko da ba a bamu wani abin kirki ba shi haka yake gani duk abin da aka yi yanzu abin da kuma ya biyo baya na kurakurai da saɓani da aka samu to babban abin da ake fata shine a ce ma dai ba a kama da laifi ba a ce wancan da muka yi na farkon ya zama ya ɗauke mana nauyin wannan abin da muka baya shi ko abu musa sai ce la wallah arja hajna da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sallaina wa sumna wa amilna khairan kathir wa aslam ala aidina basharun kathir wa inna lanarju dhalik sai shi abu musa shi kuma sai rinja yadda yanayin bangaren kwaɗayi daga rahmar allah subhanahu ta'ala ya ce a'a umar ba haka bane ba ba a ce ba mu da abin da za mu samu ba saboda mun yi kurakurai sai dai kuran a ce an yafe mana ya ce a'a mun fi jihadi bayan annabi sallallahu ya bar duniya mun yi jihadi mun yi sallah mun yi azumi mun yi aikin alkhairi da yawa kuma mutane da dama sun musulunta a hannun mu mun shigo da kasashen duniya sun shigo cikin addini musamman a mulkin ka. musamman da jagorancin ka da kai da dan uwanka abubakar don mun yi alkhairi gaskiya ni dai ina fatan mu samu daraja mu samu kima mu samu karbuwa na wato ainihin wannan ayyuka na alkhairi da muka yi faƙala abi abdullahi su ce babana su ce lakin ni ana wallafi nafsi biyadi la wadittu an lalika bara da lana wa anna kulla na amilnahu ba'adu najawna minhu kafafan ra'san bi <laughs> sha'a sha'ani wallahi ni na ganin da ma za mu samu a ce abin da muka yi din nan an yafe mana saboda wannan alkhairi da muka tare da manzo sallama abubuwan da muka baya kuma ya zamanto ba sai an ba mu komai ba a ce ma dai mun kai labari shi kansa wani babbar riba ce shi a wajen umar Allah ya da a gare shi wato ibn hajar yake cewa a nan wajen umar Allah kare da a gare shi wato yana ganin a fifita haufi tsoro da razani ya fi a hau mataki na raja'i da ƙauna da kuɗin ramar Allah amma dai kowa ya san cewa umar yana gaba da ainihin abu musul ash'ari to kuma dama in ji yake cewa galibi manya jagorori shugabanni sun fi wato ainihin a bangaren tsoro da razani saboda wannan ya fi kora mutum ya fi sa mutum ya zabura ya tafi ya je nemo rahamar Allah ya wato ya dukufa wajen bautar Allah ya nisanci duk wani abin da yake Allah Ubangiji ya hana ya ce to amma duk da haka dai mun san cewa Umar ya faɗo ne na li nafsihi dan ƙasƙantar da kai wa illa fa maqamu fil fada'il wal kamalati ashharu min an yuzkar yace in ba haka ba ai falala Umar da matsayinsa abu ne wanda yake ba sai an faɗa ba alkhairin da Allah ya gudanar a sa da falar da maza asalama ya shaida masa da shi kamar zan fada a nan gaba da sauran matsayoyinsa ya ce abin da yake zahiri baya bukatar sai an faɗe shi amma dai yana nuna mana irin tsoro da taƙawa da hashiya da haufi irin na wannan bayan Allah manya ba irin mu ba yanzu mutum yana ɗan yin sallah yana ɗan yin azumi in ya samu dama je hajji sai ya mai ƙafa sai ya dinga jin cewa ai shi shi kenan kurin aljanna kamar ta zama dole bayan da za a sai ya zama ɗan aljanna babu wani abin da wato ainihin zai hana shiga aljanna face mutuwa da ya mutu ya zama ɗan aljanna sai ka je na ka tobara wani lokacin ma sai ya aikata abin da yake ba daidai ba yana ganin kamar Allah ya kiyashe mu ai Allah din subhanahu wataala ya yarda da shi kuma ba zai kama shi da wani laifi ba wannan kuskure ne shi yasa magabata su kasance suna cewa dole ne mutum ya zama yana auna tsakanin tsoro da kuma kwaɗayinsa amma dai idan har za a fifita wani abu to wa a fifita janibin tsoro kar mutum ya fifita janibin ƙauna da kwaɗayi da sa rai da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala in ta mutum yawa to sai ya shiga cikin yanayi na taɓewa Allah ubangiji ka tsare mu Abdullahi bin Abbas allah ƙara da a gare shi da mahaifinsa lokacin da aka caka wa sai na umar wuka aka kwantar da shi yana kan ainihin shimfiɗin mutuwa sai ya shiga wajensa ya je duba shi ya ce ya amir mu'minina abshir bil janna idan mutum yana gargara yana kusa da mutuwa ana so a kwadaitar da shi a cina masa rahamar Allah subhanahu wataala dan shi kansa zato ga Allah subhanahu wataala wani abu ne wanda yake falala ce shi ma kada a razana shi razana da za ta sa a lokacin ya ɗeba haso har ma ya ƙara sarauni ko ma watakila wani abin da ke ba daidai ba to bin abbas ya kasance yana da irin wannan wato ƙoƙarin ya je wajen amirul mu'minin umar bin khattab ya ce masa abshir bil janna ina maka albashara da aljanna eh ma'ana kyakkyawan zato na kenan ina da kyakkyawan zato bal ina ma da shaida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai dan aljanna ne aslamta hina kafaran nas ka musulunta lokacin da suke kafirci ya Umar wajahatta ma rasulillah sallallahu alaihi wa sallam hina khadalahu nas lokacin da mutane suka wato ainihin tabar da annabi suka kiste taimaka masa kai ka tsaya kana cewa suka tsaya suke jihadi suke gwagwarmaya don ɗaukaka kalmar Allah don kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don isar da addinin duk inda ake bukata isa وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن كراب كما من أسلم يا بالدنيا ينادى دا ينادى جن دادي ينادى سوى دكي بايا فشي دكي بايا جن ون أبناك إلا الخير ولم يختلف في خلافتك اثنان كما لوك جن aka أكباك حليب هنشي mutum بيو ونسك إساءك isa ba zai saɓani ba a kanka ma'ana duk jama'a sun yadda da kai sun amince da kai sun miƙa wuya zuwa ga shugabancinka wa ta shahida kuma yanzu gashi an kwantar da kai kana kan shimfiɗar mutuwa a matsayin an zalunce ka an kashe ka baka taka kowa ba baka barawa kowa ba aka zo aka kwantar da kai aka wato ainihin zalunce ka za a raba ka da ranka saboda haka ina maka shaida ina maka albishara da waɗannan abubuwan cewa lallai kai ɗan aljanna ne insha Allah faƙala umar radiyallahu anhu a'id alayya sai na umar ce maimaita min in ji Allahu akbar ya sani amma yanayin yanayi ne na tsoro yanayi ne na ƙarshe abu ne mai muhimmanci kuma wanda yake mai firgici Fa'a fa'ada alaihi sai sai na abdullahi ibn abbas ya ƙara maimaita masa wannan maganar ina maka albashara da aljanna ka musulunta lokacin da mutane suka kafirci ka yi yaƙi tare da annabi sallama lokacin da mutane suka tabar da shi suka rabu da shi kuma sallama ba duniya yana da jin daɗi yana da kyakkyawar fahimta da kyakkyawan zato a gare ka kuma mutum biyu ba saba akan shugabancin ka ba kuma ka bar duniya ko za ka bar duniya a matsayin shahidi kuma dama annabi masu shaida ce shi shahidi ne to wannan kalmar da aka mai ta masa faƙala umar wallazi la ilaha ghairu لو أن لي ما على الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من حول المطلع yace na rantsi da wanda rai na ke hannunsa na rantsi wanda babu wani abu mota da gaskiya sai shi da a ce duk abin da yake kan duniyan nan yake cikin duniyan nan na zinare da azurfa shine safra'a da baiza yalwan nan da kuma faran nan da duk abin da yake kan duniya na zinare da na azurfa da na miƙa shi fansa a wajen Allah subhanahu wataala a fanshe ni a cece ni daga firgicin ranar alkiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk da wannan abin da aka gaya masa kuma ya sani ba kwata ba kokonto Abdullahi bin Abbas ba zai masa karya ba yana daidai da zai mutu ba zai cuce shi ba ba zai yaudare shi ba ya maimaita masa ya ji su haka suke amma dai tsoro yake ranar alkiyama an tashi me zai haɗu da shi me zai gani su kullum suna tuna ainihin abin da Allah ya kyala ya amana makar Allah illa qaumul khasirun ba wanda zai sakankance ya to ainihin tabbatar ya to ainihin saki jiki cewa shi faɗan aljanna ne sai fa ganka a cikin aljanna in ba haka ba kuwa to mutum ya zama Babbe kamar da ayan ayat ta faɗa to dai ya ji daɗi tunda ya ci a maimaita masa tabbas ya ji wani abin da yake na bukata a maimaita zai ƙarsa masa wato ainihin nutsuwa zai ƙara kwantar masa da hankali amma dai bai saki jiki ba yana tuna kuma abin da aka na firgici da tashin alkiyama zai zo da shi ranar da mai ciki za ta aji cikinta ranar da wato kowa da kowa yake laliban inda ya samu matsirata har annabawan Allah har annabawan Allah annabi Adam da Nuhu da Musa da Isa kowannensu hadda ibrahim alaihi salam khalilullah kowannen su neman mafita yake kowannen sa an masa magana ce shi fa yana cikin wani yanayi hadda annabi ya faɗa in an je kan siradi duk annabta suke rabbi sallim sallim allahumma sallim sallim to shi ma wannan tunanin abun to da haka bai saki jiki ba bai miƙa wuya ba ya ce ai shi kinan ni dan gata ne a firgice yake a tsorace ki kuma Allah ubangiji yana son wannan tsoron dan wannan tsoron shi yake sa mutum ya dauki sauti ya ɗauki saiti ya yi abin da ya kamata ya guji duk abin da ke bai kamace shi ba Allah ubangiji ka mu tsoronka ka kwantar mana da to ainihin mu a cikin biyayya a gare ka Allah ƙara da a gare shi Umar har ila yau wata na cewa ɗansa Abdullah lokacin da aka soke shi da har ila kansa yana kan cinyar Abdullah sai ya ce Abdullah da haddi bil ard kai aje ni in ji kuma tuna ta ba ƙasa sai abdullahi ya ce fakhidhi wal ardu sawa ya ayyuhal mu'minin ya ce ai da ta da kasar da abu ɗaya ne sai ce ba haddi alal ardi la ummalak kai ka aji in ji kunci na taɓa kasa. in san waye ni na gama yawo mutuwa zan yi raina na hannun Allah ba wani gata da zaka yi min yanzu la ummalak wannan irin a ce ɗan banza ko makamancin haka kalma ce da suke faɗanta a bakinsu a matsayin zargi wani lokacin ma karafa gwiwa ce za a ce la ummala ko thakilat ka ummu kamar annabi ga ya mu'ad thakilat ka ummu ka ya mu'ad uwa ka tai wabin ka ya mu'ad shi wannan ce la ummala ka ba ka da uwa ko tare bace da ka annabi faɗa a wancan hadisin na aure ma'ana hannunka hannun ma'ana hannunka zai zai taba ƙasa ya taba ƙasa ma'ana ka tabe in ba kai kaza ba ko in kai kaza to sai umar ce masa kai ka aje min kaina a ƙasa in ji ni a dandagare ƙasa karo na biyu ko na uku ya ƙara maimaita masa sannan ya aje shi shi kuma umar allah ƙarar da gare shi ya haraɗe kafafunsa yana cikin jin zafi irin na mutuwa yana cewa waili wa wailu ummi illam yaghfirullahu li kai cona kai can uwata idan Allah bai yafi man ba in Allah bai man gafara ba to wannan yana nuna irin firgici da razani da hashiya da haufi da tsoro da wannan bayan Allah ko wannan bawan Allah yake da shi tsakaninsa da ubangiji wanda yana nuna kima da martaba da imani da ya kamata mu kwaikwaye su a kai mu shaide su a kai mu jinjina musu a kai ana rawaito ruwayoyi a irin wannan cayar lokacin da zai mutu ce ina ma da in zama kamar atibna kamar kaikayi ko in zama kamar wata ciyawa ko ina ma in zama kamar rago mutane su yanka ni in huta to duka dai wannan ruwayoyin dai suna da ma'ana cewa da yana cikin damuwa yana cikin tsoro amma dai wannan lafazan da muka faɗa guda biyu yana cewa zama kamar ciyawa ko yana zama kamar wato ainihin rago a yanka shi bai zama mutum ba wannan rayan lafazin nasu bai inganta ba abinda suke nunawa wacce ruwayar da muka faɗa ita ce take da lafazi ingantacce kuma ta ba da ma'anar waili wa wailu ummi illam yaghfirullah li na shiga uku na lalace idan Allah ubangiji bai yafe min ba idan Allah ubangiji bai gafarta min ba da ni da mahaifiyata don na shiga hukumar lalace kuma abin da ya faɗa na ƙarshe a rayuwarsa yana kwance a wannan yanayin yana gargara sai ya zamanto ya zama kamar ya suma ana so ya farfaɗo ma a gari da ransa sai aka ba da wata shawara aka ce ai ba abin da zai sa ya farfaɗo ya tashi ya magana kamar sallah sai aka ce masa as ya amirul mu'minin lokacin sallah ya yi sarkin mu'mini fantaba sai ku ya farka ya bude idansa ya buɗe bakin sa ce la hafza fil islam limri'in taraka sala tabbas babu rabo ga mutumin da yake ya bar sallah ba shi da rabo a musulunci kafiri ne arne ne ba ruwan Allah da shi fa salla wa jarhuhu yathubu dama sai ya tashi sallah a yadda yake nan a kwancen haka ya sallah ya ishara kuma jini yana ainihin tsiyaya daga cikinsa Allah Ubangiji ya ƙara yadda a gare shi ya kasance mutum ne mai wato ainihin eh, takawa mutum ne mai hushu'i mutum ne mai yawan kuka wato game da tsoron Allah subhanahu wata'ala kamar da zamu ji idan Allah Ubangiji ya kai mu darasi na gaba abin da muka da Allah ya ba mu ladansa Allah kuma ba mu ikon kwaikwayo da wato ainihin bibiyar sunan manzon Allah sallama da kuma rayuwa irin ta wa'annan magabata na kwarai Allah kada da gare su a da awana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kathira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh